assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 22 ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1441 wanda ya yi daidai da 19 ga watan disamba shekara ta goma 2019 muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi باب الجبة في السفر والحرب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الجبة في السفر والحرب باب الجبة كما جبة ولنو انتفاقي ليه واتو أتكين cikin tafiya ياكي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش أن أبي مسلم وابن سبيه أن مسروق قال نعم حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته wato mugira bin shu'ba radiyallahu an yana daga cikin masu yi manzo sallallahu alaihi wasallam hidima an ga ya dibo ma annabi ruwa a wato ko kuma wani wani abin da ya shafi da hidima na aike ko abin da ya kama da wannan to shi mugira bin shu'ba yana ba mu labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito domin biyan bukatansa umma aqbala falaqituhu bima'in sannan sai manzon Allah ya fuskanto bayan ya fuskanto ya dawo sai na gamu da shi a wani rafi fatawadda'a wa alaihi jubbatun shamiyya sai manzo sallallahu alaihi wasallam yi alwala alhali yana da tubba na sham yana da ainihin alkyabba wanda ake ake tsinka shi daga sham فمضمض واستنشق وغسل وجهه sai ya kuskura baki ya shaƙa ruwa kuma ya wanke fuskansa fa zahaba yukhrij yadayhi min kummayhi sai ya tafi yana so ya fitar da hannu daga hannun rigan hannun rigan matsatsi ne yana so ya fitar da hannun rigan na ciki hannun na ciki yana so ya fito da hannayensa cikin ramu ya tura daga ramun alkyamba ya fito da shi don ya wanke an fahimta ko sai ya tafi don ya fitar da hannayensa daga ainihin hannayen rigan fakana bayyikai ne to sai suka kasance masu matsatsi ne wato hannayen rigan suna da matsatsi sai ya kasa shigo da hannayensa don ya wanke ta wajen fa huma min tahat sai ya fitar da hannu daga ƙasan tufafin ya daga sai ya fitar sai ya wanke fa ghasalahu ba an gane wannan ko sai ya wanke su wa masaha bi ra'sihi wa ala kuffaihi sa'annan sai ya shafi kansa sa'annan kuma ya shafi ainihin hufi kaga wannan hadisin ya ƙara tabbatar mana ana shafan hufi ko kamar yadda kowa ya sani dama hadisin shafa akan hufi mutawatir ne tawaturan ma'anawiyan shi ya sanya malaman ga baki ɗaya ba su da ainihin matsala a kan shi sai dai mazhaban hannafiya su mazhaban hannafiya su suna da fahimtar cewa ba a shafa akan hufi sai dai a wanke kafa dole an gane wannan ko to amma matsalar shafa kan hufi matsala ce muhimmiya har ma ahlus sunna wal jama'a sun sanya ta a cikin littattafansu na aqida za ka ga duk wani littafi wanda magabata suka yi dangane da aqida za ka sun yi magana kan shafa akan hufi wa nara al masa ala al fil hadari wa safar kama jaa fil asar kamar yadda imamu imamu ya faɗa muna ganin shafa akan hufi a zaman gida ko tafiya kamar yadda ya zo cikin asarai da dama an fahimci wannan ko saboda haka manzan Allah ya shafi kansa kuma ya shafi huffi na'am babul hariri fil harbi eh, kenan ya halatta a cikin yaƙi a sanya mai a sanya jubba a sanya irin wannan riga ɗin. Babu alharini cikin yaƙi ya halatta a cikin yaƙi mutum ya sanya tufafin alharini wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi maganar cewa Allah subhanahu wata'ala ya halatta ya halatta ainihin alharini ga matan al'ummansa amma ya haramta ga maza saboda haka haramun ne namiji ya sanya alharini to amma ya halatta a sanya alharini namiji ya sanya wato a cikin yaƙi ko bai halatta ba نعم حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا خالد بن الهارس حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف للي أنس بن مالك رضي الله عنه يا باس العباري cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame ga Abdurrahman bin Auf wa Zubair fi qamisin min harir da Zubair bin Awwam game da sanya riga na alharini min hikkatin kanat bihima saboda wani susa wanda ya kasance tare da su shi alharini idan kana jin susa wato ya zamanto susa na yaƙi tsayawa in ka sanya tufafin alharini yana tsayar da susa an gane wannan ko to suna cikin tafiya da suna cikin tafiya sai wannan ciwo ya samu ya samu Abdurrahman ibn Auf da Zubair suna ta jin kaikayi suna ta jin kaikayi saboda haka ya zama to kuma wato a cikin tafiya ne babu yadda za a yi a samu magani a wajen to tun da babu magani sai manzo Allah ya musu rangwame su sanya tufafi na alharini, saboda a tsayar da wannan abun an fahimci wannan ko to kuma ga hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam annabi yana cewa inna Allah lam yaj'al shifa ummati fi ma harrama alaihim Allah ta'ala bai sanya waraka ta al'ummata ba cikin abin da ya haramta musu ko Allah ta'ala ya haramta mana alhariri shin zai yiwu a samu waraka ta al'umma annabi ta hanyar haramun zai yiwu ya danganta kamar menene ya danganta kaga Allah bai sanya warakan al'umma ta ba cikin abin da ya haramta musu yanzu mutum yana rashin lafiya sai aka ce masa babu magani kusa sai giya in ka sha giya za ka warke shin ya halatta mutum ya sha giya don ya warke Allah ya sanya warakan al'umma annabi ta hanyar giya eh yanzu ya za a yi to in babu wani maganin gabaki ɗaya sai giya ɗin babu wani magani gabaki ɗaya sai alhari ne a lokacin nan mutum zai iya amfani da shi eh akan me zai amfani da shi akan halacci ko akan lalura kaga a nan wajen ana cikin tafiya ne wato babu magani kwata-kwata amma kuma an tabbatar da in haka sanya alhariri za a samu waraka misali to kuma annabi ya ce Allah bai sanya waraka al'ummansa ba cikin abin da ya haramta amma kuma Abdurrahman da Zubair da suka yi amfani da rigar alhariri sun samu sauki sun samu waraka mu? ya tsaye da abin to an warke kenan yanzu tunda ya tsaye da abin to menene ma'anar wannan hadisi inna allaha lam yaj'al a umar fi ma harama alai me ma'anar shi tunda dai misali yanzu bakon dauro bakon dauro idan yaro yana da shi sai ya zamanto an yi magani kusa ba a samu ba na ka ba shi ainihin burkutu ko babbi ya sha za ga ya fi su na san gane kuma wannan burkutun yana bugar giya ne misali amma yaro na sha za ga bakon dauro yana gaggauta fitar da bakon dauro to menene ma'anar hadisin Allah bai sanya warakan al'umma ta ba cikin abin da ya hana abin nufi ga wannan hadisin wato Allah bai yadda mu warke ba da haram Allah bai yarda ba ba wai ba za a warken ba Allah baya so ne bai yarda ba Allah baya so mu warke da giya Allah baya so mu warke da alharini Allah baya so mu warke da man alade ko abin da ya kama da wannan to amma in ya to babu na halal din fa a nan wajen sai ya zan babu lalura ad-darurat tubihul mazurat kuma ji wani go? to da dai babu na halal to shari'a ta yi mana sauki almushaka ta jilbu taisir tunda babu na halal shari'a ta yadda mu ci alade in mun ga zamu mutu da yunwa shari'a ta yadda mutum ya dan sha giya to idan kashi ya tsaya mai a wuya babu ruwa kusa kuma aka an kawo giya ya dan kurba kaɗan zai buɗe makogoron sai wato abin ya wuce malaman fiƙe sun buɗe wannan babi na isagatul gusta yadda za a yi wato idan wani abu ya makurewa wa mutum a makogoro wannan abin ya wuce babu lalura ba wai halarci na asali ba an gane wannan ko to saboda haka wannan ne abin da ya faru ga Abdurrahman cikin tafiya an gane na'am حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن أنس حول سند نعم حدثنا محمد بن سنان حدثنا hammam. an qatada an anas radiyallahu an an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda anna abdurrahman ibn auf wa zubaira shakawa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam lalle abdurrahman bin auf da zubair bin awam sun kai kara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yani alqamla sun kai karan kwarkwata duk kwarkwata ya dabe su ta sa sun susa fa arkhasa lahum fil hariri sai ya yi musu rangwame wajen amfani da tufafin alharini tufafin alharini yana kashe kwarkwata kuma yana maganin kaikayi ra'aituhu alayhi ma fi ghazatin sai na ganshi naga tufafin a gare su a cikin yaki sai wasu malamai suka ja layi a nan wajen ya halatta ne kawai a sa tufafin alharini a cikin yaki amma a zaman gida baya halatta saboda dalili a zaman gida za a iya samun wani magani ban da wannan ko za a iya samun wani maganin ƙwarƙwata ɗin za a iya samun maganin wani maganin susa ɗin banda wannan amma a cikin tafiya tun da ba san gari ba kuma tafiyar nan na yaƙi ne ba zai yi ka zo kana tambayar kafiran da za ku yaƙa su ba ku magani ba kuma an fahimta ko to shine wasu ke ganin lalura ne wanda aka halatta shi ga wayannan bayan Allah saboda tafiya kuma saboda lalura na yaƙi amma da a ce zaman gida ne to ba za a yi musu wannan rangwame din ba wannan shine fahimtar wasu wasu ka ce a'a hatta a cikin zaman gida babu wani dalili wanda ya ware sai a cikin tafiya kawai ko a cikin zaman gida aka nemi magani ba a samu ba sai alharimi to shari'a ta yi rangwame akan wannan an gane a darura tubihul mazurat ba anan wajen cewa yayi babul harir fil harb ne a cikin yaƙi shin ya halatta mutum lafiyar shi lau babu wani ciwo tare da shi a cikin yaƙi ya sanya ne shi ne zahirin babin da buhari ya bude kun gane wannan ko ne dai asalin shi haramun ne ga maza amma ya halatta ga mata an yi taksisin shi daga wancan umumin ayan kul man harrama zinatan lahi allati akhraja wadda yi ba a min rizk? ka ce musu wane ne ya haramta ainihin kayan kwalliyar Allah wanda ya fitar wa bayansa da kuma arziki wanda yake mai tsarki kul hiya lil ladzina amanu fil hayati duniya. ka ce na wanda suka yi imani ne a cikin rayuwar duniya shin alhariri bai daga cikin kayan kwalliya na Allah to wa ya haramta shi Allah ya ce na masu imani ne a na rayuwar duniya in dai kana da imani an halatta ma khalisatan yawmal qiyama musamman gobe kiyama ha to yaya alharini haramun ne sai manzo Allah ya mana bayani eh wannan abun alharini banda maza mata za su fa'idanci da shi an gane to amma a cikin yaƙi ba idan mutum yana da wani lalura kaulan wahidan mun ga hadisi ko to amma in cikin yaƙi ne fa mutum na iya sanya shi lafiyan shi lau a cikin yaƙi in zai faɗa da kafirai ya sa to bukhari dai anan bai kawo hadisi ba har yanzu hadisin da ya kawo hadisin sa abdurrahman ne kuma su lalura ne na me kwarkwata lalura ne na susa ah? to yanzu muna jiran hadisi daga imamul bukhari wanda yake nuni akan halaccin yin amfani da alharini cikin yaki tunda shi ne ya buɗe babu ya kan shi na'am حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة أخبرني قتادة أن أنسا حدثهم قال نعم رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في هرير النبي صلى الله عليه وسلم يا يرم غومي عبد الرحمن بن عوف da Zubairu bin Awam game da amfani da al mun san dai dalili a can baya an faɗa. Haddathani Muhammad bin Bashar haddathana Gundar na Shu'ba sami'tu Qatada an Anas rakhasa aw rukhisa lahumu bi hikkatin bihima cewa lallai ya yi rangwame a gare su saboda wani susa da ke tare da su shi yasa wasu malamai suka ce nan bukari da ya ce harab din nan ba harab bane wai jarab ne jarab an gano wani ko cewa ba zai yi wai a waya ce wai da wannan hadisan ne imam bukari ya badin yaki ba a'a shi wannan harab din ma'anar shi jarab ne jimun ne an gane wato ma'ana wato karzuwa karje an gane ciwon ƙaiƙayi ne misali ya dame su saboda wannan ƙarzuwa ɗin sai suka yi amfani da alhariri ba ana nufin yaƙi ba ne an gane kenan babu alharir filjar ba filhar ba amma ka ce ai Bukhari dai ba jimun ya sa ba an gane Bukhari ya sanya ha'un ne baro-baro gashi nan an gane shi ne malamai suka ce to abinda yake faruwa nan kiyasi Bukhari ya yi tun da dai hadisan sun ƙare gaba ɗaya ko wani hadisi ne ya fito karara cewa ya halatta a sanya alharini cikin yaƙi babu shine imamu tabari ke cewa jawazu hufil gazwi mustanbadun min jawazi hilil hikka wato halaccin shi a cikin yaƙi an yi istinbadi ne daga halaccin shi saboda susa sai ke cewa dallatu ruksa fi lubsihi bi sababil hikka anna man kasada bi lubsihi ma huwa a'zam min azal azal hikka wato shi rangwame yayi nuni ga sanya shi da sababin susa cewa lalle duk wanda yayi nufi da sanya shi abin da yafi girma fiye da wannan susa din ai wannan susa din cutarwa ne to akwai abin da yafi girma fiye da cutarwan wannan wannan susa din ka dafi sila'il adu kamar tunkuɗe makamin makiya da abin da ya kama da wannan idan ka sanya alharini za ka firgita makiya to wannan firgitawan zai karya ainihin lagonsu kuma ya sa a samu nasara wai shine baɗin da bukhari yi, wato istinbadi da kiyasi da yi, ba wai dole nafsi ba an gane wannan ko to saboda haka a وقال al bukari fatar jama'a babu ma ja'a fi lufsil harir fil har shi ma ترمذي wato ya bu bukari shi ma sai ya tarjama da wannan hadisan ya bude babu ma ja a fi lubsil harir fil har an gane wannan ko sannan da yawa daga cikin masu ganin cewa ya halatta a cikin tafiya kamar wasu daga cikin shafi'awa da sauransu an gane wannan ko to shi kuma wannan hadisin wato baya nuni akan khususiya ga wayannan mutanen kama a wasu malamai suna cewa wai an so kamar imamu shafi'i ah, kamar imamu wato imamu abuwa imamu malik da abu hanifa da sauransu suna ganin za a iya sanya shi a cikin yaƙi kai tsaye babu wani matsala an gane shi kuma ah, imamu shafi'i da abu yusuf suna ganin ya halatta a yi amfani da shi ne cikin halin lalura inda lalura amma ibn majishun shi yana ganin cewa an so a yi amfani da shi mustahabbi ne ma a yi amfani da shi a cikin yaƙi in za a yi yaƙi wato a samu wasu daga cikin musulmi su sanya rigar alharimi wannan shi ne zai nuna makabarai cewa muna da izza an gane wannan ko sannan kuma eh, ibn hajar ke cewa wa waka fi kalamin nawawi ta ba al-gairi annal hikima fi lumsil harim ya auku cikin maganar nawawi shi ma ya bi wasu malamai cewa hikima na ainihin sanya alharini lilhika lima fihi min ad saboda abin ke cikin shi minar buruda shi alharini yana da ɗan sanyi sanyi in ka sanya shi yana tsaye da kaikayi an gane wani ko a ne wasu ke ganin cewa wai ya halatta ne a sanya shi saboda a firgita kafirai a nuna makafirai izza wani malami na cewa libasu hufin harf li adu sanya alharini a cikin yaki saboda a firgitar da makiya ne cewa huwa misalin ruksa fil iktiyal fil harb wannan misalin rangwame ne ga yin takama a cikin yaki kan san dai Allah ya hana iktiyal Allah ya hana takama haramun ne takama amma a cikin yaki ya halatta ya halatta mutum ya ringa takama yana wani irin nuna shi isa da nuna izza a wajen yaki ba laifi bane an gane wannan ko to haka nan yin amfani da rigan alharini a wajen yaƙi an yi rangwame saboda a firgita kafirai shine dalilin da ya sa aka yi rangwame gare shi Allahu a'lam eh na'am babu ma yunkaru fi sikin babu abin da ake ambato game da wuka ya halatta ai amfani da wuka wajen yanka abubuwa ko bai halatta ba حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الدمري عن أبيه قال نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز naga manzo sallallahu alaihi wasallam yana ci daga daga ainihin kafada wato ma'ana kalfata na ainihin akuya yahtazzu minha yana yagowa daga gare shi yana yaga an gani wato ma'ana bai bai wuka ba kenan daga cikinta thumma iya ila salati fa salla wa lam yatawadda sa'annan sai aka gayyace shi zuwa sallah aka kira shi zuwa sallah ya rasula lokacin sallah yayi sai annabi yayi sallah bai sake alwala ba an gani, to ya kuskura baki bai sake alwala ba amma ya kuskura baki saboda dan nama nama da kuma dan maikon da ke bakinsa na zahirin hadisi dai bai nuna an kuskure ba ya halatta mutum yana gama cin nama ya wuce masallaci wani ya ce so <laughs> da idan ya zama to mutum ya ci kuma kwan bashi da wani yawa kuma naman ɗan kaɗan kaɗan ne a bakin shi babu laifi malamai sun ce an so mutum ya kuskura baki ba dole ba ne sai dai akwai naman bai gama cinyewa ba wannan kaga dole ne ya cinye kafin ya wuce amma irin yan kaɗan ɗin nan wanda suke dan makalewa a haƙuri wannan ba matsala insha Allah an gane wannan ko ya hatanzu kuma zai iya daukan yana yana yayyanka yana yanka daga ciki an gane yana amfani da wuka ya yanka حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب Kaga ya وزاد فألقى السكينة كان ينون kenan. Wato shi أكينا واتو شي إمام الزهري cikin تشيوا wato زيادة واتو يا جيفة Imana ya يا أجي ya يوشي masallaci. an gane? to kaga wannan hadisin yana nuna mana cin nama halal ne ga malami ya halatta malam ya ci nama sannan kuma cin nama baya kore zuhudu ke na ga kamar malam wane yana cin nama abin ya bani mamaki ashe shi da malamai a cin nama to malami ne ma ya fi cancanta ya ci nama saboda ji daɗin nazari <laughs> ina ba ta gane so da in dai nama na halal din shi ne ya nemo halal din shi ne ba roƙo ya ce yayi ba ba ya wulaɗanta ba bane da kuɗin sa ya siya ina fata an gane halaliyar shi ne to a bar malam ya ci kayan shi an gane eh zo haka shi ma malam mutum ne ko eh yanda yanda kace shi ma haka malam yake bambancin ku da shi yayi karatu ne fiye da kai kai ma an kai karatu zaka zama malam kai ma ashe ba wai mala'ika bane shi ko wani halitta daban wanda za a doka shi malam an ware shi daban shi bai daga cikin mutane duk wani abin da ya shafi harkar mutane a ce kuma ku malamai eh? ga dai manzan Allah shugaban halitta wanda ya fi kowa imani yana cin cinya na rago an gane? kaga cin da ya ci kuma shine abin koyi gare mu kaga shi ba haramun bane dan mutum ya ci wannan cinya rago ko abin da ya kama da wannan sai dai ka nemi halal dinka kada ka nema ta hanyar da ya saba wa shari'a Allahu alam to amma babban abin da ake so ya san ya halatta a yi amfani da wuka a yanka abu na'am shine babu makila fi kitalin rom babu abin da aka faɗa game da yakan turawa yakan rum rumawa حدثني إساق بن يزيد الدمشقي حدثنا يحيى بن همزة قال نعم. حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن أمير بن الأسود الأنسي حدثه نعم للي أمير بن الأسود الأنسية باش wa أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساهتهم سوى للي يأتي وجنب بل صحابي عبادة بن الصامت رضي an. Alhali ya sauka a farfajiyar همس wani gari ne a can Rum. Wawa fi bina'in lahu wa ma'ahu ummu haram. Yana cikin wani gini nashi. An gane ko kuma tare da shi akwai matan nan ainihin dattijuwan nan mai suna ummu haram bintu Milhan radiyallahu anha. قال أمير فحدثنا أم هرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيتا وانا دتيجوا أم هرام تبام الأباري شوى للي تاجع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا شوى للي فرقا سوجوجي دكتيا الأمة أمة الإجابة da za su yaƙi teku za su yaƙi a cikin teku kan aujabu sun cancanci aljanna a gane farkon al'umma ta da za su yi yakin teku yakin ruwa to sun cancanci aljanna a gane hmm. sai ya zamanto an musu albishi da aljanna kuma lokacin tun kafin a san ko su wane ne za su yi wannan yaki din قالت أم هرام قلت ya رسول ana أنا sai ummu haram ta ce ya lalla. ni ina cikin su ina cikin wayannan rinduna da za su yi yaƙi a cikin teku qala anti fihim yace kina cikin su mana wato tun anan ta san matsayinta cewa ita aljanna ya wajaba kanta ita ya aljanna ce ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيس مغفور لهم sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa farkon sojoji daga cikin al'ummata da za su yaƙi birnin Kaisara shine Rum ha wanda za su yaƙi birnin Kaisara su ma an gafarta musu an gane ku an gafarta musu suna da zunubai amma an gafarta musu انا فيهم يا رسول الله يا رسول الله ina cikin su ne qala la tana son gara ba sa sosai ta samu wancan ta samu wannan sai annabi ya ce ba kya cikin wayannan amma kina cikin wayancan an fahimci wannan ko ba kya cikin wayannan kina cikin wayancan to malamai sun yi sabani game da wasu wane ne ruma wannan mafi yawan malamai na tarihi suka ce su rumawa su ne 'ya'yan is bin ishaq bin ibrahim 'ya'yan is dan isa dan ibrahim sunan kakansu an ce sunan kakansu rumani an ce sunan kakansu ibn lisa bin yunan bin yafis bin nuh an ce shine kakansu su wayannan mutane to wannan hadisi karkashin wannan wannan hadisi ibn hajar al-asqalani ya dan yi wani bayani kamar haka da aka ce din nan madinatu qaisar sai ce ya ya'ani al-qasdantaniya Constantiniya can Constantine alal mihlab imamu mihlab ya ce fi hazal hadis manqabatun li muawiya yace a cikin wannan hadisin akwai wani irin manqaba akwai wani irin daraja na musamman ga muawiya radiyallahu an don wasu na cewa babu wani hadisi wanda ya faɗi falalan muawiya ko kaɗan an gane wannan ko to wannan hadisin akwai falala ga muawiya li'annahu awwalu man gazal bahar domin shi ne farkon mutumin da ya yakin teku A gane ba a taɓa yakin teku ba a zamanin kulafa a rashidun gaba ki ɗaya shi mu'awuya shi ne farkon wanda ya fara yi a lokacin shugabancin umar dan a lokacin shugabancin usman dan affan radiyallahu an ya nemi izini lokacin yana gwamna a sham zamanin umar ya nemi izini umar dan khattab ya shi dama ya fara yakin teku umar dan khattab ya hana shi yace baya son a sanya al'umma annabi cikin hadari a je a kashe mutane a zubar da jini a yi kaza mutane su mutu a cikin rabi to shi yana ganin yakin tekun abu ne mai hadari sai ya hana to zamanin usman har ila yau dai usman ya ƙara barin shi shine gwamnan sham saboda mutum ne wanda Allah ya bashi ya iya mulki mutanen sham suna jin daɗin zama da shi sosai shi yasa lokacin umar ya yi mulki da usman ya zo sai ƙara tabbatar da shi a wajen har ya ƙara mishi wasu garuruwa an gane wannan ko to saboda haka a zamanin usman sai ya ƙara neman izini cewa a bashi dama ya yi yaƙin ruwa sai usman ya bashi izini to a lokacin aka yi wannan yaƙin zamanin usman dan affan radiyallahu an an ce wa inda suka halarci wannan yaƙi aujabat lahumul janna aljanna ta wajaba a gare su to kaga karkashin jagorancin wa muawiya dan abin sufyan radiyallahu an kaga da wannan hadisin mu'awiya yana da falala ko ba shi da shi to to shi ne ake cewa sannan wannan hadisin wa man qabatu li waladihi yazid shi ma hadisin nan wani daraja ne ga dan shi yazid li annahu awwalu man gaza madinata qaisar domin shi ne farkon wanda ya yaki yaƙin shi wannan mu'awiya shi ne farkon wanda ya yaki teku shi kuma dan shi ne farkon wanda ya yaƙi birnin kaisara kuma annabi ya ce awwalu jayshin min ummati mazina ta Kaisar, magafurin lahu farkon rinjina daga cikin al'ummata da za su yi yaƙi birnin kaisara an gafarta musu to shine ake cewa wata aqabahu ibnu tin ibnu tin da ya ji wannan bayani an gane na imamul mihlam sai ya sauri ya mai takibi sauri ya ce ina da sake ka ce wai wannan hadisin a cikin hadisin nan akwai ban kafa ga yazidu saboda yazidu shine farkon wanda ya yaki a cikin teku ka san abin da yazidu ya musulunci kuwa wa ibn al-munir shi ma ibn al-munir shi ma yayi takibi ga maganar nan annahu la yalzamu min dukhulihi fi zalika al-umum cewa baya lazimta dan kasancewa wai yazidu ya shiga cikin wannan umum din a ce Allah ya kuru da bi dalilin khas a ce yazidu ba zai fita ba da wani dalili khas ila an gafarta mai zunuban shi a lokacin amma kuma daga baya ya yi tabargazan da ba a gafarta mishi kuma na fatan gane a lokacin da ya yi wancan yakin an gafarta mai amma daga baya ya yi laifi kaza ya yi laifi kaza wanda kuma wani sabon laifi ne bayan wancan ina fatan gane bayani. kamar yanzu a ce abinda kai yanzu an yafe ma sai kuma daga baya bayan wannan lokaci ka ƙara aikata wasu laifuffuka wanda za su hukunta kuma a ƙara rubuta ma wasu zunubai daban kuma kaga wayannan zunubai daban su ma suna buƙatar mai wani gafaran kuma an gane wannan ko suke cewa annahu la yalzam a ce wai a yana lazimta wato a fitar da shi da wani dalili khas iz la yaftalifu ahlul ilm cewa ma'abuta ilimi ba sa sabani cewa anna qawluhu sallallahu alaihi wasallam maghfurun lahum mashrudun bi an yakunu min ahlil maghfirah cewa faɗin da manzo sallallahu ya yi cewa wato abin gafarta musu ne an sharɗanta shi da su kasance daga cikin ma'abota gafara ɗin hatta lawirtar da wahidun min mangaza har ma da za a ce ɗaya daga cikinsu daga wanda ya yaƙi in yayi rinja ba'a da zalika lam da furfi zalika umum bai shiga cikin wannan umum din ba a lokacin da suka je yaƙin an gafarta musu daga baya sai yayi rinda to yaya yayi da kenan ya fita daga cikin wannan mai wannan umum din ittifaqan fadalla ala anna al-murad maghfurun liman wajada shart al-maghfira fihi minhu sai nuna cewa abin da ake nufi an gafarta ga wanda ya samu sharadin gafara daga cikin su a gare amma qawlu bil tin ya tabiru an yakuna lahum lam yahdhur ma al-jaysh mardud sannan shi ibnu tin shi nashi takibin ki zai iya dauka ai zamanin yazidu aka yi amma bai halarci yakin ba waɗanda suka halarci yakin su aka wa? an ce wannan magana marjus an gane ko illa anna yazid lam yubashir al-qital ai yazid ya halarci yakin sai dai bai yi yakin ba shi shugaba ne ya ba da umarni amma shi bai rungume yakin ba an gane fa yumkin fa innahu kana amiru zalikal jaysh shi ya kasance shi ne shugaban wannan rundunar bil ittifaq wajawaza ba'dhum an yakuna A murad bi bazat qaisar al Almadina allati kana biha zuwa dai sauransu dai to kun ji abinda malamai suka faɗa dangane da ainihin wannan yaƙi din su malamai sun sa kokari suke su yi jam'i tsakanin kokarin da yazidi ya yi na wannan yaƙi da kuma kurakuran da ya aikata lokacin mulkinsa an gane wannan to shi ne suke ganin cewa suna ganin kurakuran da ya tafka lokacin mulkinsa ya goge wancan abin da aka ce na gafara a gare shi Allahu a'lam an gane wannan ko ah. Na'am ah, babu qitalil yahud babin yakan yahudawa حدثنا إساق بن محمد الفروي حدثنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما an karɓo daga Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara musu yadda? Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal. Lalle manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce, Tuqatiluna al-yahud hatta yaqtabiya ahduhum wara al-hadar. Wato za ku yaƙi Yahudawa har ma ya zamanto wasu daga cikin Yahudawa su ɓoye a bayan dutse. فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فقتله sai dutse ya bude baki yayi magana a lokacin dutse zai ce ya kai bawan Allah haza Yahudiyun wara'i faqatulhu ga ba yahude nan a baya na zo ka kashe shi ba yahude ya boye dutse ya tona mishi asiri kun gane wannan ko to kaga wannan hadisin yana yana wa musulmi albishir cewa wato kafin tashi kiyama Allah subhanahu wata'ala zai ba musulmi nasara akan yahudawa irin karfin da yahudawa suke da shi yanzu suna samun goyon bayan turawan amurka suna samun goyon bayan turawan ingila da sauransu suna ba su kariya in za a yage su to gobe kiyama wato tashin kiyama in ya kusa duk wannan ba zai yiwu ba Allah ta'ala zai ba musulmi izza Allah zai ba musulmi ƙarfi har ya zama in suna yaƙan Yahudawa yahudawa ba su da masu kare su lokacin amerikawa ba sa iya kare su ingilawa ba sa iya kare su da sauran turawa har ma za su ɓoye a wajen dutse in suka ɓoye dutsen nan zai tona musu asiri a dutse na magana dama? eh? dutse na magana? Allah subhanahu wa ta'ala yana iya halittar magana eh? قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ومن وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أيام سواء السائلين ثم استوى إلى السماء يوها ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض يا ضوءا أو كرها قال تابي أتينا طائعين أنا مسمى تابي مكانا فوق تابي kaga Allah ta'ala ya daidaita zuwa ga sama ko kuma ya dumfari sama faƙala laha sai ya ce mata walil arad da kuma ƙasa itiya ku taho tau an ha. kuna masu miƙa wuya ko kuma tilas ƙalata sai suka ce a sai na tsa'i'i mun zo muna masu ɗa'a. faɗa za hunna saba a samawacin fi yau a gani menene can wali suleiman rai din nan can ya amalu na lahu ma ya sha min mahari wata masil wace jifanin kan jawab a kudurin rafiyat a can kuma wa sakarna ma a dawudar jibala yusabbihina wa tsayir A gane mun hore ma annabi dawudar duwatsu suna tasbihi tare da shi da tsuntsaye su ma tsuntsaye suna tasbihi tare da shi kaga ashe Allah yana iya hore musu bacin magana kuma su yi magana gobe kiyama in yazo duwatsu manya-manyan duwatsu idan bai hude ya ɓoye yana so ya cutar da musulunci sai duwatsun su tona musu asiri a je a kamo bai hude a kai shi lahira ina fatan gane wannan na'am حدثنا إساق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la taqumu sa'atu hatta tuqatilu al-yahud wato tashin kiyama ba za ta tsayu ba har sai kun yaki yahudawa wasu waye masu yakan yahudawa sahaban annabi to da waye yake magana lokacin muna nan muna nan ne mu yace tashin kiyama ba zai tsayu ba har sai kun yaki yahudawa a lokacin yana magana da suwaye da sahabbai to amma sahabban da za su yaki yahudawa to yaya kiyama ba za ta tsayu ba har sai kun yaƙi yahudawa ko sahabbai kaga zahirin magana yana magana ne da sahabbai sai kun yaƙi yahudawa kuma lokacin sahabbai ba sa raye tashin iyama in ya kusa babu sahabbai a lokacin suwa ake nufi shi mutanen da suke da aƙida irin na sahabbai Shi ne istin baɗin da ibn hajar ya yi. ce nan an yi magana da sahabbai ana nufin masu aqida irin nasu an gane yawwa kamar yadda Allah yake magana da bani Isra'il wa izna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su al'azab lokacin da muka kwace ku daga iyalan fir'auna suna dandana muku suna kallafa muku mummunan azaba na abna'akum shin wayannan da ake magana yahudawan madina su ne fir'auna da ke dandana musu azaba su wane ne ake ma azaba iyayensu kaga wannan an koma baya ne to mu kuma nan an turo abin gaba ne an gane nan ana magana da kakanninmu amma kuma da mu ake nufi nan kuma ana magana da su nan ana nufin kakanninsu an fahimci wannan ko to saboda haka nan sahabbai ake nufi to su wane ne za su yaƙi sahabbai yan shi'a masu zajin sahabban su za su yaƙi sahabbai gobe kiyama za su yaƙi yahudawa gobe kiyama su waye za su yaƙe su kaga lokacin kila yan shi'a suna suna ma tare da yahudawan kila tunda nan wajen kaga malamai ta ce manzon Allah nan wajen yana magana da sahabbai sahabbansa za su yaki yahudawa amma kuma sahabbai ba sa raye a lokacin yana nan wajen ahlus sunna za su yaki yahudawa ahlus sunna da suka yarda da sahabbai kuma suke bin aqida irin na sahabbai kuma suka dauki sahabbai a matsayin musulmi amma su shi'a dama su ba su dauki sahabbai ba yanzu da sahabbai za su dawo za su yi jihadi shi abu za su shiga ba ko za su ce sahabbai sun yi ridda ga shi kenan ne maganar da ibn hajar ya faɗa yace fihi jawazu mukhadabati shakhs wal murad gairu a cikin wannan hadisi akwai halaccin yi magana da mutum amma ba da shi kace ba kana nufin da wani sa kake magana an gano wannan kana magana da mutum amma ba da shi kace ba wala qad khalaqna al insana في sulalatin min sulalatin من دين wala qad khalaqna al-insana bi min sulalatin min din summa min summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin Allah ya ce hakika mun halicci mutum daga ainihin asali kan tsana ainihin tabo sannan sai muka sanya shi zama dukwan mani a cikin fi sulalatin fi mai a cikin matabbaci wanda yake na tsatsai cikin mahaifa wane ne aka halice shi daga tabo eh to sannan wane ne aka sanya cikin ainihin wani wani waje na tsatsi ƴaƴansa kaga wannan sun maji Allah din nan ba shi bane wancan wala qad khalaqna al-insana min sulalatin min din sun maji Allahu ai al-insan wancan insan shine wannan ba shi bane wancan kakansa ne wannan ko ƴaƴan an gane saka ya halatta a yi magana da mutum ana nufin gairuhu min manya ƙulu bi ƙaulihi wa ya ta gidu itika da ku kun ji wato a yi magana da mutum ana nufin waninsa wanda yake magana irin nasa kuma ya ƙudurci aƙida irin nashi yana kaga 'yan salafiya su ne za su yaƙi wa yahudawa saboda su ne suke bin hanyar wa hanyar sahabbai ba 'yan shi'a ba ba 'yan mutazilawa ba ba khawarij ba ba kaza ba kaza ba masu bin hanyar sahabbai su ne wa'annan mutane Shi ne abinda ibn hajar ya faɗa nan li'annahu min ma'alum? malum anna al-waqt a share ilayhi sallallahu alaihi wasallam lam ya'ti ba'd abu ne sananne lokacin da manzan Allah ya ishara gare shi bai zo ba tukuna lokacin ba sahabbai sahabbai sun kare yanzu ina sahabbai ko a yanzu ma ashe ba sahabbai ake nufi ba ana nufin masu bin aqidan sahabbai za su yaki yahudawa tashin kiyama in ya kusa kuma za su samu nasara akan yahudawa wa inna ma arada bi qawlihi tuqatilun muqatil mukhalafatul muslimin yana magana da musulmi wa yustafadu minhu an al-khitab ash-shifahi ya ummul mukhatabin wa man ba'dahu wa huwa muttafaqun alayhi min jihati al-hakim an gane sannan yace wa hadha al-hadith wannan hadisi yu'ayyidu man zahaba ila al-awwal wa fi ishara ila baqa'i din al-islam ila an yanzila isa alayhi salam a cikin wannan hadisi akwai ishara zuwa ga wanzuwan musulunci musulunci zai wanzu duk fada duk makircin da makirai suke wa musulunci sai musulunci ya tabbata an gane ko har lokacin da annabi isa dan maryam zai sauka musulunci zai tabbata har lokacin da annabi isa dan maryam zai sauka fa innahu allazi yuqatilu dajjal domin annabi isa ne wanda zai yaki dujjal wa yasta'silu yahud shi zai tumbuke yahudawa idan ya bayyana shi zai tumbuke yahuda allazina hum taba'u dajjal wanda su mabiya dujjal ne ina fasa gane wannan to kaji bayanin da al-allama ibn hajar al-asqalani yayi dangane da wannan hadisi na'am hatta yaqula al-hajar wara'ahu al-yahudi wato har sai la taqumu sa'a hatta tuqatilu al-yahud ko kiyama ba za ta tsayu ba har sai kun yaki yahudawa har sai dutse ya ce hatta ya kula hajar wara'ahu al-yahudi har sai wani dutse wanda a bayan shi akwai ba yahudi sai dutsen ya ce ya muslim ya kai musulmi ala yahudiyun wara'i ka kutulu ga ba yahudi nan a baya na ka yage shi na'am lokaci ana lokaci kan to shi ne za iya na babu shi ke nan na za a nemi taimako yadda aka saba insha Allah ga 'yan uwana suna zagayawa da ainihin kokitansu a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir damakum wallahi na wannan tambayoyi wannan abu Mm-hmm. <clears throat> na'am shikenan to akwai wata ɗan tambaya da kuma wance wata tambaya wanda wani bawan Allah ya aiko ya ce assalamu alaikum malam don Allah menene hukuncin musulmin da ke taya kristoci murnan krismeti ko ina ganin wannan tambaya an daɗe ana amsa shi krismeti addini ne wanda yake banta ga kristoci duk wani abu wanda yake yana daga cikin kususiya na kafirai baya halatta musulmi ya yi musharaka a cikinsa baya halatta ga musulmi ya zo yana taya ainihin kristoci farin cikin kirsimeti ko farin cikin new year kristocin suka yi ma musulmi wayo sai to ai new year din sabon shekara na kowa da kowa ne a'a wannan new year a naku lissafin ne new year ina fatan gane amma amma hanga na musulunci ba a kiran shi new year saboda haka wannan wannan lissafi ba shine new year amma hanga na musulmi ba da kirsimeti da new year gaba ɗaya haramun ne ga musulmi ya taya su murna in muna son ƙarin bayani akan wannan mu duba cikin iktida'u siratul mustaqim na shekul islam ibn taymiya da kuma ahkamu ahli zimma na ainihin al'allama ibn qayyim al-jawziya za mu ji wayannan bayanai da malamai suka yi kan wayannan matsalolin cewa bai halarta ba kwata-kwata ka taya kafiri ainihin murna na ainihin duk wani abu da yake da alaka da addinin shi kamar misalin ka taya wani murna ma dan bid'a murnan maulidi an gani kaga wani abu ne wanda yake banci ainihin bid'an shi baya halatta ka taya shi murna kan irin wani abubuwa na batan gane sannan kuma yaya hukuncin cin abincinsu na wannan rana ya hukuncin ba su kyauta ko kuma su ba musulmi to dangane da shin abincinsu na wannan rana shi ma malamai sun yi rubuce-rubuce a kan shi hatta shekul islam ibn taimiyya rahimahullah a cikin irtida'u siratul mustaqim shi ma ya kawo maganganu na magabata manganin malamai yadda malamai suka samu saɓani kan wannan matsala din akwai masu ganin kwata-kwata baya halatta a ci ainihin abincin kirsimeti akwai masu ganin kuma yana halatta a ci abincin kirsimeti ina bata akwai kuma wanda suka yi tafsir suka ce in sun baka kayan marmari ka amsa in sun baka abin da ba a yankawa ka amsa amma in sun baka abin da yake ana yankawa ka ka amsa ina fatan gani, kuma duk wannan gaba daya an danganta shi zuwa ga magabata idan muka duba cikin bidayatul mushtahi na ainihin ibn rushd za mu ga irin bayanan da ibn rushd yayi na ainihin sabanin da malamai suka yi akan farko ma shin ma abincin ahalin kitabin ma wato a cire cin abincin ahalin kitab a cire ainihin yankansu lokacin kirismeti mu ɗauki yankansu ma a wajen kirismeti kamar yanzu idan ahalin kitab kamar kirista ya yanka rago yanzu ya yanka rago ne kawai dan zai dafa ya ci ba dan bikinsa ba ya halatta a ci shi ma an kai ruwa rana wasu malamai suna ganin kafin a ci dole sai ya kira sunan Allah idan bai kira sunan Allah ba za a ci ba saboda wala ta'kulu mimma lam yuzkaru smullahi alai wa innahu fisqun kada ku ci abinda da ba ambaci sunan Allah a gare shi ba domin fasikanci ne to idan Kirista zai yanka in yace in the name of the father and of the son and of the holy spirit yace amen to ya zan mushi ga masu suka ce saboda Allah ya ce kada a ci abin da ba kira sunan wani Allah ba qul inna ma harrama alaikum al-maytata wa dam wa lamul khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri Allah ha to ai kirista yana daga murya ya kira sunan wani Allah ba za a ci ba ina ba san gani wannan shine hujjar masu ganin ba a ci sai in ya kira sunan Allah to masu ra'ayi da bisa ce a'a kirista musulmi ne tambayar farko kenan musulmi ne shi dama shi wanda ba musulmi ba ana samun sharaɗin musulunci tunda shi ba musulmi ba ne za ka samun sharaɗin musulunci musulmi shi ne sharaɗinsa sai ya yi bismillah za a zai yanka to shi kirista in zai yanka sai ka zauna a gaban shi kenan suke kana son ci wannan yankan to ka yi bismillah to idan kirista idan arne ya kira sunan Allah ko ko arne ya ambaci sunan Allah ko zo miliyan ne amma kuma a zuciyan shi bai yarda da abin ba yana tasiri idan mutum yana da shirka a zuciyarsa duk abin da ya aikata da sunan addini yaya sunan shi la in ashrakta la yahbatanna amaluk yanzu ko da kirista zai yi bismillah wannan bismillah zai tasiri saboda a cikin zuciyarsa ya yarda da Allah uku ashe bismillah ko ya ce bismillah ba tasirin wannan bismillah ɗin ina fatan gane wannan to masu wannan fahimta suka ce to ai kirista in ka ce sai ya kira sunan Allah to kamar ka ce ne sai ya zama musulmi sannan a ciyan kai shi ina fatan gane wannan to an samu wanda daga cikin salaf kamar yadda ya zo cikin gayatul maram na al'allama na sulufin albani daga cikin salaf wanda yake cewa Allah ya halatta mana cin abincin ahalul kitab babu ruwanmu da abin da suke faɗa Allah ya halatta mana cin abincin ahalul kitab babu ruwanmu da abin da suke faɗa Allah bai ce mu bincika ba kawai Allah cewa yi al-yawma uhilla kuma at ba yau na halatta muku abinci mai tsarki Ya ce wa zina ladzina utul kitab da lakum abincin nan wanda aka ba littafi halal ne gare ku kuma wa kuma hillun lahum kuma abincin ku halal ne gare su aka ce meye wannan ta'am din doya ne ko dankali ko minaras ko kayan marmari ko lemuwa ko kuma ko kuma yanka to in ka duba malaman tafsiri aka ce da'am sai ce zaba'in yanke-yanken wa'annan wanda aka ba littafi ya halatta a gare ku kuma na ku ya halatta a gare su kun gane wannan ko sun ce yanka ake nufi da wannan saboda kaulan wahidan mai bautan gunki mai bautan gunkin ya baka doya zaka amsa in ka je cikin daji ba ma guje yana noma ya dauko katan doya doya manya manya ya sama a mota zaka kai gida ko ba zaka gida ba shin yana bukatar sai yayi bismillah sannan ka kabi doyan kaga arne ne ba krista ba ne amma shi krista an ware shi musamman aka ce ta'am ashe nashi daban ana nufin yanka ne ku fahimci wannan ai abin da krista ya yanka ya halatta gare ka ba ka kaka zo ka sa ido ka ce wai za ka ji me ya faɗa in ka je ka gaji wa kanka ina san gane wannan in ya ce bari kashe shi ka ji to ya rage naka ku fahimci wannan to kila wani ke to ai an ce wa ma uhilla bihi li Allah wala ta'kulu mimma lam yuzkar Allah alayhi sai mu ce wannan am ne kuma idan nasi ya zo am ana samun nasin da yake taksis to an samu nasin da yake taksis al yawma uhilla lakum tayyibat wa ta'amu ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum kaga an ware shi daga cikin mai umum duk abin da aka duk abin da aka yanka ba kira sunan Allah ba ka kuci amma banda yankan ahlul kitab kun gane wannan ko banda yankan su yanda zaka fahimci wannan Allah ya ce wala tunkihul mushrikata ta yi wa minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a ajabarku. wato kada ku auri wala tankihul mushrikat go wala tankihu go kada ku auri mata mushrikai sai sun yi imani gara ku auri faiwa musulma mumina ya fi alheri daga mushrika ko da ta ba ku sha'awa kaga na an ce kan auren mushrikai mata kamar sai Allah ya ce kuma wal musanatu minal mu'minat wal musanatu minal ladzina utu kitab min qablikum za ku auri mata ka tangagu daga cikin muminai sannan mata ka tangagu daga cikin wayannan wanda aka ba littafi gabanin ahli kitab za ku aure su idza ataytumuhunna ujurahunna kaga wancan amni ka ku auri mata mushrikai amma ahli kitab bai ce ita mushrika ce amma an ware ta daga cikin umum banda ita ko fahimci wannan ko to sannan bayan haka sai kuma yanzu mun gamsu cewa abin da ya shafi dai su sun yanka dabba Allah ya ce a ci to tunda Allah ya ce a ci misali wato yanka menene shi yanka ibada ne qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa Matilillahi lillahi rabbil alamin la sharika la Allah kuma yana cewa la'ana Allahu man zaba li ghayrillah kaga yanka ibada ne to idan kaga yan kashe wasu wasu na cewa ya halatta a ci yankan ahalin kitab wanda bai da alaka da ibadansu yanka wanda bai da alaka da ibadansu wani yanka da bai da alaka da ibadansu ya mu idan kirista ya yanka ordinary yanka akwai ibada cikin yankan shi kuma babu sai ya kira sunan yesu kiristi inda ya yi yanka to akwai ibada a cikin yankan saboda yanka ibada ne kuma ana fatan gane to wannan yankan da ya ya ba kirsimeti hadari in dai za a fita yankan an ce yankan tun mutumin da yake kafiri ka a cikin yankan shi to shi wannan yayi yanka Allah ya ce wala ta'kulu ma lam yuzkar ismullahi alayhi to kaga ce kirista an yanka ba sunan Allah ya kira ba to wannan yanka inda ba dan Allah ya halatta mana ba mushe ne ashe yankan da ya yi ma ibada ne sai da ya yi ibada wajen yankan to shi kuma kirsimeti kamar maulidi ya ce bid'a ne in har shirka abinda suka yi na shirka Allah ya sassauta mana to abinda suka yi na bid'a ne zai zama matsala na amfa an gane magana na kirsimeti bid'a ne shi kuma yankan shirka ne kuma an halatta maka ɗauko armiya ka ajiye a ɗaki me yin kana kana kwance kana kana kana na kana guda Qur'ani kana na kana zagin Allah cikin dakin ka an ce kuma ka aje ta daki wasu malamai suka ce ma za kai za ka fita da yin kai ta wajen majami'a wajen bauta ka je ka dawo da ita sama waya ta gama ko matar ka ce misali ha to kaga wannan wayan abubuwan ka duba ka dauko krista ka aje a dakin ka shi fi hadari sannan kuma kirista ya ringa yanka ma dabba shi haɗari ko kuma kirismeti wanda a ne an gane to shi ne wanda ce to ai kirismeti a ne kamar maulidi kirismeti maulidi ne na kiristoci a nan ne masu maulidi suka samo maulidi suka ce yaya za a yi kiristoci su fi mu san annabinmu kiristoci sun ware lokaci na birthday na annabinsu mu ba za mu ware birthday na annabinmu ba haka wani mallam ya faɗa yace ya za yi su fi san annabi sa a mu muka ce mu sai mun yi maulidi an gane wannan ko kaga da wannan kenan babu nasi su ma kansu akwai kiristocin da suke cewa ina kuka samu nasi na kirismeti bid'a ne ina mata to an tambayi Abu Darda a cikin Gayatul Maram na ainihin Nasiruddin Albani wanda yake kan halalul haram an tambayi Abu Darda game da abincin da aka yi musamman dan bikin Kirsimeti bikin coci dan coci wani coci mai suna jarjis ana ce ya hukuncin wato an yi abinci don wannan bikin wannan coci na shekara-shekara da suke yi to ya ya halatta ba kawo mutum wannan abinci mutum ya ci yadda an da an ce wa da'amun da zai na wuce gita bi hillu lakum wa da'amun kuma hillu lakum ko shi bai ga dalili ba shi kai ɗaya ya halatta ci wannan cewa za a iya ci ina fatan gane wannan da su haka wasu daga cikin malamai suna ganin akwai daga cikin salaf masu ganin babu laifi abincin da aka yi domin ainihin coci ko domin ainihin bikinsu in sun baka za ka iya ci an samu wani asali daga aliyu bin abi talib shi aliyu abin da ya faɗa ka karbi kamar kayan marmari in sun baka amma duk abin da za a yanka kaka amsa kenan shi aliyu bai duba kristimeti ma bai duba yankan shi ya duba kawai kaga ya nuna ya halatta yanka in suka baka kyauta za ka amsa za su baka kyauta amma kare ya zama yanka kaga sai kuma nan kaga nan za ka ɗauki maganin ta wani bangare kuma ka ajiye maganin ta wani bangare an fahimci wannan ko to kaga wannan shine abin da malamai suka faɗa baya halarta ka taya su murna baya halarta ka kai ziyara gidan ka ce ka zo cin happy christmas an gane wannan ko man tashabba bi qaumin fa huwa minhum in kana zaune a gida dama baka samu na ce bane ba ranar sai ga shi nan kawai kana kwance kana kana ta ya za a yi kawai sai ga wani cinye rago ya shigo ɗakin ka suka ce ga ragon da muka kashe don Christmas muka ce mu kawo ma sai ka yi sai ka amshi ina ta gaya an gano wannan to sun kashe rago sun kawo ma cinya suka sai za ka yi karfar da sun ka ci kayanka. ina fata an gano wannan to almuhim kenan to wannan shine dai bayanai a takaice kan wannan matsala matsala ne wanda duk shekara sai an tattauna kuma abin da yasa sai an tattauna akwai sabanin malamai akan shi in ka ɗauki littafan malamai za ka ana tattauna shi wannan ya ce kaza wannan ce bai halatta wannan ce ya halatta Ka saboda haka almuhim dai da mai halatta wanda wanda baya haramta wani babu wanda ya fita daga cikin da'ira ta ahlus sunna kada ya zamanto da wannan in na ɗauki wannan mu raba masallaci da kai mu dai dama abu ne mai sauƙi ga mutane yanzu ce to ai yan yan yan a cinaman kirismeti da kuma yan ka a cinaman krismeti shikenan su jawo musulunci da musulmi bala'i eh dan akwai akwai a cikin wasu garuruwa akwai wannan yanzu haka din za a yi bala'i kaga ba abin juna sallah ba a kaza ba a kaza saboda wannan yayi rinda ya ce a ci abin abincin arne wannan yayi kaza wannan yayi kaza to ibn taymiya da ya kawo matsalolin na tattaunawa tattaunawa ya kawo kuma ya rinjaye da wanda ya rinjaye ba tare da ya ce wanda ya yi wannan kafiri bane ko ba su almuhim adilla ka yayi kana da hujjoji za ka da kanka in kana da shi kawo in ka kawo Allahu a'lam shikenan ka huta makanka misali Allahu ala, eh, in sha Allah shikenan ba lahaza ba tattaunawa ba ba ba ba minti biyu ko uku wa alaikum salam sai shi kai tsaye Allah ne shi magana magana cin abinci a halin kitab kai tsaye magana Allah ne shi shi kuma maulidi ko ko Allah ne yi maulidi Allah bai Allah bai magana maulidi ko kadan ba an gano wannan abin nan ya kamata ka samu kuɗi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da aikin hajji saudiya sai ka je ka yi excursion bayan ka gama aikin hajji sai ka ɗan zazzaga ka ce a nuna maka alhariri kamar kana son ka san hufi daga hufi ka je can cikin sauki za gan shi a gani wannan shekarar miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da kuna aikin hajji na nan garin kwata-kwata ba shi an gane amma da akwai wani kaya wanda galiban yarbawa ke sanya shi ta sosai ana ce silik an ɗan yayin shi daga baya bace wajen shekaru zan ce shekaru ya kusan 18 wai 20 yanzu za gudu kaya mai kyalli haka mai sarki an zo ana yayin shi ma hatta hausawa su zo suna sawa a cikin unguwa gungura gaira ina kyalli haka shi ne wasu na ganin kamar shi ne wasu na ganin kuma bashi. amma dai kuma mafi muhimmanci ga tabbatar in ga tabbatar za ka ga silik din yan alharifin hana na hakika yadda yake eh na'am kana magana kai magana Kirsimeti. mulahaza kan wace kowa ya gane kenan inda za ka baka da matsala wai idan ya ce shi yana kyamanci shi gaskiya baya son ya ci baka da matsala dama an ce ne uhilla in an ce abu halal yin shi banza barin shi banza an gane wannan yin shi banza barin shi banza shine ma'anan abin da aka ce halal ba dole bane ka ci misali ai abdullahi bin umar ya ce shi abubuwa guda biyu ba zai taba yi ba ba zai taba iya auren kirista ba ko ba zai taba cin yankan kirista ba shi aka ce Allah ne ya hana ya ce ni ne na ce ba zan ci ba ba shi ba shi dai gaskiya shi yana ganin in kafirci ne babu kafiri kamar mai cewa Allah uku Karshen kafirci kenan ya za a yi ɗauko mai cewa Allah uku ya ajiye a ɗakin shi kuma amma an nemi ya haramta ya kasa haramun nake ni da ce ba ni abin da ce ba zan je aure ta to dole ne aure ta ga musulmi da yawa musulmi sun kare ne to ba su kenan ba eh? na eh kamar da yana kenan ka saka ta sha ba ka da matsala sai wannan ne ma fi sauki tunda shi ba ma yanka ne. E, bai da matsala shi wannan eh ta yasu shi ne ka kai mun ziyara su sun bi ka daki sun baka ba zai karba ba ba ka su munna ba kana cikin dakin ka ah. ta yasu munna shi ne kai musu waya irin yadda ka tura musu happy christmas in advance ko in kaza kaza ko kuma ka je ka ce musamman ka zo ne ka zo happy christmas shi ne ka ta su eh sun bi ka da shi ne yawwa mutumin da ya zo ya baka abu ya ba masa wanda ka bi shi ka roƙa in ka bi shi ka roƙa ga ka kaskantar da kanka kai ka tura kanka nan shi ya biyo ka a bai cikin musharaka da su kuda wata na? e christmas yana nan tun kafin zuwa musulunci ba musulunci ba wai lokacin musulunci suka zo da shi ba tuntuni ai addinin ya riga ya riga na? wani ne wanda ƙulani ke magana to me suka canza wayannan wani irin abu kiristocin yanzu suke yi wanda na da ba sa yi na Qur'ani ya ce fa laqad da zina qalu inna allaha salihu salasa wani kafirci ya wuce wannan da kirista zai yanzu daga cin canza wanda suka yi wani abu kai da ya wuce wannan masu cewa Allah uku ne sun kafirta su wane ne su ba kristocin ne? to yanzu da kuma cewa al ta takazzara ramanu walada na da ne kuke da wannan har zuwa na yanzu ko wani abu ne suke da shi wanda azu Allah ya ce ya ahlal kitab la tagalu fi dinikum wa la taqulu ala la illa al-haq inna mal masihu isa ibn maryam rasulullah kristoci yanzu na da wani abu ne wanda wayan jama'a su da shi ko kuma kawai dan sun kiro christmas to kiro christmas da kuma cewa Allah uku ne wanda yafi wanda yafi cancanta ma ga hadarin shi ai babu wani abin da krista zai yi na kafirci da ya wuce wannan kuma ƙarshe kenan haka babu wani bid'a daban zaka ce wa kirista ya kawo wanda da babu shi yanzu in ma in ma sabo ne ya kawo to wannan sabon dan karami ne bin nisba zuwa ga cewa Allah uku ne Allah yana da da takadu samawat min ruwa. wa tanshaqu al-ard wa takhiru al-jibal hatta anda auli rahman walada kama yanda ai shi wannan wannan shirme ne bai eh, akwai masu cewa haka amma me yi su su dalilinsu masu comparative religion ne su suna cewa annabi Isa a cikin Bible Jesus Christ shi da kan ya faɗa a cikin Matthew kaza kaza I was not sent but to the lordship of Israel ni ba aiko ni ba sai zuwa ga fatattun tumakin bari Isra'il kawai aka aiko ni so da tun da ya faɗa haka a cikin Bible ya nuna ashe annabi Isa ba aiko shi zuwa ga fatattun tumakin Najeriya ba ba aiko su zuwa ga batattun tumakin sauran larabawa ba in ka ga mutum dan Najeriya yana kristanci to ya shiga addinin da ba na shi ba a gani? to haka suke bugawa da kristoci su kawo ma kristoci hujjoji a cikin bible din ga kirista na ta gumi eh go not to the gentiles not to the samaritans but to the lost sheep of israel ka ku tafi wajen gentiles ko samaritans ku tafi wajen israel kawai nan na aike ku sai su kawo wannan an gane to amma kaga wa'annan wannan shine dalilin da yasa an ka yi comparative religion ka zama duk mai zurfin ilimin addininka. ka to shin addinin ya faɗa haka shi dai addinin musulunci wato ya san akwai nasarar arab nan nasarar najran da muke jin labari larabawa ne suka zo wajen manzan Allah sun zo munazara da shi a cikin masallacin shi sun shigo suka bakuci manzon annabi ba su wani waje a masallacin suka yi bautansu. su ana ta kallon suna bauta bayan sun gama bauta su ce sun zo su yi munazara da annabi an gane suka zo suka yi munazara ba su samu nasara ba suka ce a zo a yi mubahala an zo za a yi wani ya ce kai a hirɗinku babu wani annabi wannan fa annabin Allah ne babu wani annabi wanda aka taɓa munazara da shi face duk wanda suka yi munazara da shi wato sun hallaka aka kar mu zo mu ja mu kanmu bala'i kawai mu nemi a yi sulhu mu biya jizya haka aka yi da su larabawa ne kuma su ne Allah ya saukar da kul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ga su larabawa ne aka kira su ya ku ahlal kitab ku taho zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum daidai tsakanin mu da ku Allah na abu da illallah a gane wala nata wala nushrik fi shay'a wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah har zuwa dai karshe fa in tawallaw wal ishhadu bi anna muslimun a gane har aka zo fa in ja mai fa ina fa man hajjaka min ba'di ma tabayyana lahu al-huda fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahi fa naj'al la'nata Allah to duk akan wayannan ahlul kitab ne nasaran najran an gane wannan ko sannan ga wannan dan dan ammi khadija din waraka balarabe ne ko ahlul kitab ne shi sannan akwai nasara na larabawa sannan kuma akwai nasara na habasha mutumin habasha na jashi ahli kitab ne shi kirista ne kuma sannan an kira su ahli kitab su mutanen kuma an san ba bakajen fata ne kamar mu to duk wayannan dalilai ne wanda suka nuna akwai ahli kitab wanda ba bani isra'il ba annabi isa an turo shi nan amma kuma ba a hana sakon shi ya kai sauran wurare ba duk wanda ya imani da sakon shi yana cikin su an tambayi abdullahi bin abbas kamar yadda yazo cikin tafsirin kuwa qurdubi da ibn Kafir. shin wa'annan aka ce shin za a sanya duk mutumin da ba ba zai isra'il ba za a sanya shi daga cin ahlul kitab sai kawo ayan nan ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhul yahuda auliya uba awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd faman yatawallahu minkum fa innahu minhum yace an ce kakku jibin kakku dauki kakku riki yahuda da nasara majibinta sashen su majibinta sashi duk wanda ya jibince su daga cikin kushi ma yana cikin su fa in ka shiga cikin addinin Kirista ka zama Kirista in ka shiga cikin addinin Musulmi addinin Yahudanci ka zama Yahudi ko da kai bakin fata ne so da akwai daga cikin akwai Kiristoci a yanzu har yau ba sai lalle mutum ya zama bani Isra'il ba Allahu Allahu a'lam Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk